rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna neman Allah ya ce mu sharrata sharrata kawo kawukan mu da mugayen mu. wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya shirya da shi na ce da na tabbata ba wanda ya tantanta abota masa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na kuma shaida na tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne manzansa ne allah ne ya aiko shi da gaskiya da addini na gaskiya da shirya muna salati da sallama a gare shi da mutanen gidansa masu sarki da sahabbansa masu daraja da sauran waɗanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna da shida nake tsammani ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da nan ashirin da uku ga watan biyar dubu biyu da sha shida miladiyya muna dai karatu ne dangane da abin da ya shafi ahkamul jana'izu wa bid'uha na ashaykhul allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai kuma muna dabda fuskantar azumin watan ramadan mai albarka nan da 'yan kwanaki kaɗan sai dai za mu yi karatun a takaice da yake sati mai zuwa bana nan za mu yi tafiya zuwa kaduna insha Allah ta'ala kuma sati wancan na sama zai zanto an riga an shiga cikin azumi da aka yau ɗin zai zama shine karshen karatunmu sai idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa bayan azumi duk da magurin da za mu karanta kan gaba ta tsayawa guri ne da yake cewa ma ya harumu inda al ma ya harumu inda al wato abubuwan da suka haramta a wajen kabari abubuwan da suka haramta a wajen kabari ko a gindin kabari abinda ake nufi da abubuwan da suka haramta abinda a shari'ance haramun ne kada a yi bai kamata ba a gindin kabari ko kuma ka ce a makabarta su ne malam zai lasafta mu ji su in yi so bayanansu nan gaba insha Allah ta'ala za su biyo baya ɗaya bayan ɗaya wa ya harumu inda alƙuburi ma ya fi ya haramta a makabarta a yi waɗannan abubuwa da za su zo na farko azabhu liwajhillah azabhu liwajhillah yin yanka na ibada ake nufi don neman kusanci ga Allah amma ba za a yi yankan ba sai an je gindin kabari wannan shi ne inda matsalar take ba ana nufin yanka domin kabarin ba fatukuna ba ana nufin yanka don wani aljani ko don kusantar wani boka ko makamantin wannan ba a'a yanka za ka yi don Allah don neman kusanci ga Allah da jinin da za ka zubar daga cikin yanke-yanke da ake yi na ibada ko na neman kusanci ga Allah amma ka ce ba za ka yanka ba sai ka je gindin makabarta inda matsalar take kenan me alakar yanka sai ka je gindin makabarta duk da cewa dan Allah za ka yi shine mala yace wannan laifi ne kuma bai halatta ba to kuma kamar yadda aka san malam nasiruddin al-albani rahimahullah shi duk inda ya faɗi magana sai ya kawo dalili sai ya kawo amsa daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ce ma saboda dalili kaza da ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda faɗin manzan Allah kaji shine dalilin shi la aqara fil islami la aqara fil islami a musulunci babu yanka ko sokewa wato aqara kamar yadda abdurrazzaq ibn hammam yace kanu tsiruna inda alqabari bakaratan aw shatan sun kasance ne kafin zuwan musulunci to jahilai kafin zuwan musulunci jahiliya in za su yanka saniya ko za su yanka akuya ko dan makamantan wannan sai sun je gindin kabari sai annabi ya ce babu wannan a musulunci babu alaƙar yanka da zuwa makabarta ko da dan Allah za ka yi in ka ce zan yi layya ko zan yi yanka don neman kusanci ga Allah in yi sadaka da shi ko zan yi yanka saboda in kusanci Allah ta hanyar yin sadaka da naman amma ba zan yankan ba sai na je makabarta zan yanka tunanin ka ya rika jin cewa in an je makabartar saboda mutane kame da muka sha faɗa tunanin su ya koma gindin makabarta musamman makabarta idan ta salahan bayi ce idan ta mutanen kirki ce akwai annabawa wani a gurin akwai sahabbai wani a gurin akwai manyan waliyan Allah da aka binne a gurin sai mutane su rika jin ko gurin yana da wani tasiri na musamman in za mu roƙi Allah mu je gindin gurin in za mu gaya Allah bukatu mu je gurin to wani ma sai rika ganin to in za a yanka ko a je makabartar da waliwa ne yake ciki ko Allah zai fi karbar yankan ko Allah zai fi karbar addu'ar to sai annabi ya ce a musulunci ba a wannan la aqara fil islam wannan abu ne da jahiliya suke duk inda kai yanka abangiji ta ala yana sane yana gani in ka yi dan shi zai ji zai gani lan yana fala dima uha wala dima'uha yana yanaluhu taqwa minkum jinin ko nama duk ba ce zai je wurin Allah ba kyakkyawan niyyar daga zuke cikin zuciyarku ita ce za ta je gurin Allah Ta baraka wa ta'ala wannan hadisi al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as shine ya rawaito shi wa qala Abdul Razzaq lahu wa qawlu Abdul Razzaq lahu wata magana ta al-Imam Abdul Razzaq ibn Muhammad wato duka shine ya rawaito ta wal bayhaqi haka malam bai haƙi abubakar bai haƙi shi ma ya rawaito wancan hadisi la aqara fil islami wa ahmadu haka al-imamu ahmad ibn hanbal al-marwazi al shaybani rahmatullahi alai wa isnaduhu sahihun hadisin isnadin sa a gurin malamai sahihi ne ala sharɗi shaykhaini kuma bisa sharaɗin al imamul al-bukhari da muslim abu na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida duka haramun ne a yi su a makabarta? Eh? duka haramun ne a yi su a makabarta? su ne malam zai lasabto su a cikin hadisi sai dai ko da yake a can nan ba ta ɗaya ga wata 'yar alama tan da yasa da yace qala shaykhul islam ibn taymiya fil iktiba shaykhul islam ibn taymiya a cikin al iktiba iktiba'u sirat al mustaqim fi mukhalafati ashab al jahim cikin littafi shi wanda yake littafi ne kayyime wa amma dhabhu hunak amma dai dangane da yin yanka a can makabarta in ji ibn taymiya yani inda kubur a makabarta famanihiyun anhu mutlakan ibn taymiya yace kai tsaye an hana ba wanda zai ce maka je makabarta kai yanka ko da dan Allah za ka yi sai ta zakarahu ashabuna wa ghairuhum zakarahu ashabuna wa ghairuhum malamanmu sune ashabuna in yace ashabuna anan yana nufin malamanmu na mazhabar hambaliya domin shi alhambali ne shekul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim al-harrani al suke ce to tunda ba hambali ne yace ashabuna malaman mazhabar mu sun faɗi wannan wa gairuhum da wasu me dalilin so li hadha hadith saboda wannan hadisi la aqra في الإسلام قال أحمد في رواية المروزي إمام أحمد في رواية المروزي يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم domin annabi ya ce la aqara fil islam babu yanka irin na kwaikwayon jahiliya a gindin makabarta a musulunci babu wannan kanu idza mata lahum almayyitu su jahiliya sun kasance idan wani mamaci nasu ya mutu taharrau jazura sai su kintati taharrau sai ko kuma kai naharu kai naharu jazuran sai su soke wani wani raƙumi ala kabarhi a wajen kabarin fa nahan sallallahu alaihi wasallam an zalika sai annabi ya hani game da haka cewa dan wane ya musu sai an je gindin makabartarsa an soke dabba wannan ba zai tsina na komai ba ba zai sababa a yi masa gafara ko rashin yi masa gafara ba wa kariha abu abdullah akala lahmihi abu abdullah ahmad ibn hanbal din kenan ya ce cin nama ma kuma kar a ci makaruhi ne duk da dan Allah din aka yi to makaruhi ne qala ashabuna malaman mazhabobin mu وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا hakan nan zai iya ɗaukar a cikin ma'anar wannan ko da baka je kayi yanka ba to zai iya ɗaukar ma'anar wannan irin abin da wasu suke yi daga cikin mutanen zamaninmu fi tasadduqi inda kabari wajen su je in suka je makabarta su ce za su yi sadaka bi khuzn aw nahawhi da gurasa ko makamantin wannan wato akwai wanda a wasu kasashen aka je makabarta za a fito da khubz biredi a rika sadaka da biredi musamman ka san balarabe da san irin biredin su na al-khubz to sai a rika yin sadaka da shi a gindin makabarta to wannan ma duk ba dai bane ba za a ce sai an je gindin kabari za a yi sadaka ba imam an-nawawi ya ce a cikin al-majmu wa amma dhabhu wal aqru inda al qabr fa amma dai yanka da wani soke dabba a gindin kabari ji babban malamin nan nawawi wanda ya arba wani hadis mazmum yace wannan abin zargi ne a musulunci ba daidai bane saboda hadisin Anas haza wannan hadisi da rawahu Abu Dauda yace Abu Dauda wa Tirmidhi da Tirmidhi sun rawaito wa qala hasanun sahihun Tirmidhi yace hasan ne sahihi qultu Albani yace abinda nake ƙara cewa anan shine Wahaza hadha waɗannan maganganu da malamai suka yi idza kana zabahu hunaka lillahi ta'ala in yankan fa da za a yi a tan kabarin wannan fa za a yi shi dan Allah ma fakina idan yankan ma dan Allah za a yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin idan ma yankan dan Allah za a yi in ji albani to ne ba ke maganar bai ma halatta ba tukuna wa amma iza kana li kabar, amma idan yankan za a yi shi ne don wanda yake cikin kabarin kama ya ba ba'dul juhal kama yadda wasu jahilan suke yi fahuwa shirkun tarihun ya wani ya zama shirka ma kenan karara ya zama shirka tarih wa akluhu haram cin naman ya zama haram wa fiskun ya zama fasikanci saban Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai wa innahu la fisqo karkuti sam sam daga duk wata dabba da ba ambata sunan Allah a kanta ba ko kuma da ba a yi da sunan Allah aka yanka ta ba wa innahu la fiskun wannan fita ne daga yi wa Allah da'a fasikanci ne Aiwal hal abinda ake nufi alhali annahu kazalika bi an zubi hali ghayri alhali an yanka wannan dabba ba dan Allah ba hadha idza iz hadha huwa al huna domin wannan shine fasikanci anan kama zakarahu Allah ta'ala bi qawlihi kamar yadda Allah yace aw fiskan aw fiskan uhilla li ko kuma yankan da za a yi shi fasikanci ne da aka kururuta aka yi ambato ba dan Allah ba wato aka ambatu wani abu ba dan Allah ba aka yi yankan shine uhilla li ghairillah kama qala fi az kamar yadda al ibn hajar al-haytami ibn hajar al a cikin littafin shi az a an iktirabil kaba'ir na al ibn hajar al haitami ya faɗa a cikin mujalladin farko ya ce wa wato lil al haitami wannan littafi na al-imam al-faqih al ibn hajar al haitami haka ya faɗa Wakala kuma yake cewa la'anallahu annabi ya ce Allah ya tsinewa wa fi ruwaya a wata ruwaya malunan ai tsinanne ne man zabaha li ghairillah duk wanda yayi yanka li ghairillah ba dan Allah ba ba dan ya kusanci Allah tabaraka ta'ala ba kharajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar a waɗannan nambobi bi sanadin hasan an ibn abbas wa muslim to kaji a takaice waɗannan bayanai na farko kenan wanda ya kawo na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida a takaice ya ce raf'uha ziyadatan ala turabil khariji minha sai kuma daga shi kabarin sama kari da ƙasar da ta fito daga makabarta abin nufi a nan idan an tona kabari wannan abin da aka tono don an tashi binnewa ita wannan ƙasar za a mayar ba za a fi a ebo ƙasa daga waje a ƙara wa makabartan nan ba domin zai yi tudu tudun da ya wuce misali shi ko kabari ba a so yi tudu annabi ya ce kar ya wuce ɗani ɗaya a sama kuma ana so a ɗan yi doro da shi kamar da muka je da ruwa zai rika gangarewa idan ma ruwa ya sauka amma doron ya zanto dai ɗan kaɗan za a ɗaga shi shibran min al'ar dan a gane cewa wannan kabari ne dan kar a wulakanta shi kar a yi da shi da ƙasa kama kar ya tudu da yawa da haka ko ana binne makabarta an ga yayi tudu sai a rage kasa din a gangare ta kasa sai a dan daga shi kadan dan a gane kabari ne to daga shi a ji a karo wata kasa ziyadatan ala turabil kharij min qari akan ƙasa da aka tono daga ciki wannan laifi ne sannan aliyuha sai sumunce shi da masa tayil da yi masa suminti bilkis wa bilkil da ainihin suminti wani haushi da makamancinsa ko da ƙasa ce za a lelaye shi da shi wannan laifi ne alkitaba alhassai rubutu a kai za a yi rubutu akan kabari kamar da mun yi bayani haka ko a jikin allo da wasu malamai suna ta saɓani a kai kamar da za mu zo nan gaban allah ya raya mu a cikin ƙarshen littafin albani ya kawo bayani dangane da bid'ul jana'iz bid'o'in jana'iza wasu malam suna ganin har rubutu din a jikin allo a rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane kenan ko hajiya wanta kenan ko alhaji wani ya rasu ranar kaza ko watan kaza wasu suna ganin wannan dillai shi ne za zai mu zo bayani akai nan gaba insha Allah dan gane da hukuncin kitaba saboda zaka ji hadisi duk akan wani annabi ya hana rubutu akan kabari albina'u alaiha sai gini akan kabari gini ko da a gefen makabartar a gina bulo da bulo a kewaye shi ko kuma gina ɗaki a yi kamar ɗaki kamar yadda ake yi wa makabartar waliyai bayan Allah a ce a yi musu ɗaki a yi ƙofa sai an buɗe da mukulli za a rika shiga wannan ba daidai ba ne a bar makabarta yadda suke kabarin manzo Allah ma shi ma ba gina shi akai ba sallallahu alaihi wasallam alquhud alaiha sai zama akan kabari mutum ya zauna akan kabari haramun ne nabi yace da mutum ya zauna akan kabari kware ya zauna akan kan gaurashin wuta ya fi masa alheri to ga hadisi a takaice wa fi zalika a akan waɗannan bayanai da kaji mala yace akwai hadisai ba da ka aka bada wannan fatawa ba an jabir radiyallahu anhu qala jabir yace na naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an yujassasa al-qabru asumunce makabarta wa an yuqada alaiha wa an yuqada alaihi ko a zauna akan shi wa an yubna alaihi ko a yi masa gini au yuzada alaihi ko a yi ƙari akan ƙasar ta ta asali au yuktaba alaihi ko a yi rubutu Ka ji hadisin Jabiru ibnu Abdullah dai ya tattaro waɗannan matsaloli da aka faɗa banda ma waɗansu hadisan da nan gaba insha Allah za a ji sannan gashi nan ya zo ya yi takharijin hadisi din inda ya ce muslim ya rawaito abu dauda nisa'i tirmidhi ya kuma inganta shi al-imam al-hakim abu abdullah mai saburi al-imam al-baihaqi ahmad bin hanbal duk sun rawaito wa ziyadatani wancan kari da kaji au yuzada alaihi aw yuktaba alayhi sune kari biyu li abi dauda wan nasa'i ta imamu abu dauda ne da imamu nasa'i walil baihaqi al ula amma baihaqi yana da ta farkon shine aw yuda da alayhi wasaniya inda tirmidhi ta biyu kuma tirmidhi ya rawaice ta wal hakim haka hakim wasa ha isnadaha ya kuma inganta isnadin ta shine aw yuktaba alayha wa wafaka fi zahabi zahabi yace daidai ne wa Allah al munziri malam munziri amma ya illanta ta wa ghairihi da wasu wa ghairuhu da wasu bil inqita yace a ruwayar akwai inqita baina Sulaiman bin Musa wa Jabir tsakanin Sulaiman bin Musa da sahabin manzo Allah shine Jabir bin Abdullah lakin hadha bin nazari li tariqi Abi Dawud wa ghairihi sai dai Albani yace eh wannan idan an duba hanyar Abu Dauda ne da kuma wani shi wa illa amma ba haka ba in ba a duba wata hanya ba fa kada akhraja al hakimu to ai hakim ya rawaito min tariq ibn jurayd ta bangaren al imam ibn jurayd an abi zubairi daga abi zubair an jabir daga jabir shi kuma babu inkita'i kenan wa hadha sanadun ala shart muslim wannan ko itnadi ne abi tashar muslim وقد صرح ابن جريج عنده بسمائه malam ibn jarir kuma ya bayyana karara a gurinsa cewa lalle bisima'ihi min abi zubair cewa ya ji wannan magana wato daga abi zubair din wa hadha min jabir wannan kuma daga jabir ne fadala bi zalika shubhata dalilihi madaka wannan shubha ta cewa mudallisi ne ta kau fa min hadha alwajhi ja'at alula ta wannan bangare ne kuma wata ruwaya ta zo ta farko inda man zakarna a gurin duk wanda muka ambata din ta wa qala an-nawawi babban malami nawawi yace wa isnadu ha sahihu ne wannan isnadin ta in mai kyau ne isnadi sahihi ne thumma tadalla biha an ala annahu yustahabu alla yuzada al-qabr sannan ya kafa hujja da wannan hadisi cewa lalle mustahabi ne bai kamata a yi ƙari akan kasar makabarta ba allazi ukhraja minhu ƙari akan kasar da aka fitar wa qala har yake cewa qala shafi'i babban malamin mazhabar mu imam shafi'i muhammad bin idris shafi'i yace fa in zada fala ba'sa in an kara din to babu laifi amma sai ce qala ashabuna abinda sai dai malaman mu na mazhabar mu suka ce ma'anahu ai annahu laysa bi makaruhi sai ce ma'anarsa abinda yake nufi ba makaruhi bane to amma albani yace wa hadha khilafu zahirin nahyi wannan fatawa ta shafi'i eh, gaskiya ta zo a saɓanin zahirin hannun da annabi ya yi domin hannun da annabi ya yi yana koma ne zuwa ga haramci fa innal asala a at-tahrim domin asalin hani kawai a ce haramun sai da wata karina da aka fal ma ƙala hubnu hazmi fil muhalla magana ta gaskiya magana da ibnu hazmi ya faɗa a cikin al-muhalla fi sharh al-mujalla me yace wala yahillu an yi bina alkabari bai halatta ai gini akan kabari ba wa Allah yujassas kar a sumunce wa za da ala turabihi shai. kar a tsara komai akan kasar makabarta wa yuhdama kullu zalika duk wannan rushewa za idan ma an kara to a rushe a rage idan ma an yi ginin a rushe wa huwa zahiru qawli imam ahmad kuma shine zahirin fatawar imam ahmad qala abu dauda fil masaili abu dauda a cikin masail yace samitu ahmada na ji babban malamin imamu ahmad ya ce la yuzadu alal qabri min turabi ghairihi ba a ƙara komai daga wata ƙasa in ba ta makabartar ba wadda aka tono ba illa an yi yusawwa bil ardi fala yu'raf fa ka'annahu rakhasa idza zalika illa an yusawwa bil ardi fala yu'raf sai dai idan an ga za a daidaita kabarin da kasa ba za a iya ganewa ba to shi ke na a iya ɗan ƙarowa yadda za a ɗan ɗaga ta sama fa innahu rakhata ka. to a wannan lokaci ya ɗan yi rangwame lakin zakara fil insaf sai dai wanda ya al insaf ya ambaci cewa anhu daga imamu ahmad al karaha fakat yace dai makaruhi ne kawai wa qala al imamu muhammad fil asari to za mu tsaya anan dangane da ainihin wato wannan littafi kenan kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala zai kasance yau ƙarshen karatunmu na wannan shekara sai bayan azumi bi iznillahi ko ta'ala akwai nasiha da muka saba yi dangane da kusantowar ainihin Ramadan wanda muke tunatar da junanmu dangane da abin da ya shafi watan Ramadan a takaice daidai wannan lokaci mukan yi nasiha da faɗin irin abubuwan da suka dace ga musulmi yayin da ramadan ya taho magabata sukan fuskanci wannan wata farko da yin addu'a sukan ce Allah ta'ala ka kai mu ramadan Allahumma ballighna ramadan Allahumma arina ramadan suna yawaita wannan addu'a idan ramadan ya taho a sujjadatu da gurare bil munasabat cewa Allah ka sa da mu za a yi Allah ka sa da mu za a yi suna yawaita addu'a akan haka ba don komai ba saboda shauki da san watan da yadda suke kaunar shi kamar yadda Allah tabaraka kula yake san watan manzan Allah yake san watan bayan Allah suke san watan su ma suna san watan ba don komai ba saboda alkhairin da ke ciki da kuma rahamar da ke ciki da fatan rahamar Allah da fatan ka bauta wa Allah don ka samu abin da yake cikin wannan wata ma'ana ba ka son Allah ya karɓi ranka kafin wata ramuta. kana fatan Allah ya maka baiwa ya ɗaga maka kafa ko da ka kusa mutuwa to Allah ka sa da ni za a yi kuma hakan yana mai sace sa in Allah ya ga dama din sai ya ɗaga maka kafa ma'ana ko da an rubuta za ka mutu kafin ramadan don Allah ya ga kai mai yawan addu'a ne kana son watan sai a ɗaga maka kafa domin abin da Allah baya yi shine ai ajalin bai zo ba amma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun in ajalin ya zo ne mala'ikan ya zo to shine ba a daga kafa amma in mala'ika bai zo za a iya daga kafa tunda ai Allah ne mai rubuta shi ne yake rubuta wa ajalihi to in yace a kara ko a rage fa hadisi sun tabbatar ana karawa ana ragewa kamar yadda annabi ya ce duk wani tawili da wasu malamai suka yi cewa albarka ake nufi kaza kaza a'a wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika ala allahi yasir Allah yace ba wanda za a ƙara shekaru ko a rage masa face abin yana cikin littafin Allah da haka muna addu'a Allah ya sa da mu za'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu Ramadan ya kuma azurta mu azumtarsa da tsayuwarsa da duk abin da ya dace ba mu cikakkiyar lafiyar bauta mishi haka ibnu rajab ya faɗa cikin lata'iful ma'arif cewa har ma wata shida kame da al-mu'alla ibn al-fadl ɗaya daga cikin manyan malamai magabata yake faɗa shekanu ya da'una Allah cikin ashwar wata tun wata shida ma bayin Allah suke fara roƙon Allah an wuce Ramadan wata shida kuma wata shida sai su kama roƙon Allah Allah ka sa da mu za Allah ka kai suna ta addu'a in Ramadan ya zo kuma sai sun yi wata shida suna cewa Allah ka karɓa mana Ramadan Allah ka sa abin da muka a Ramadan karɓaɓɓe ne kaga ne su tana kenan kenan duk shekarar su ta zama Ramadan wannan shine abu na farko da mutum ya kamata ya shagaltar da kansa a daidai wannan lokaci na biyu wajibi mutum ya jaddada tuba da istighfari da roƙon Allah daga dukkan zunubi kafin Ramadani musamman ma daidai wannan lokaci da alhamdulillah Allah ta'ala ya fara amsa addu'ar mu mun fara ganin ruwa da kan mun tsorata sosai ga zafin sama ga zafin ƙasa ga na aljihu ga na gari ga buhariya kuma a zo a shiga ramadana irin wannan zafi wallahi wasu ma ba za su yi azumin ba don kullum ga farashi da guwa yake ya ki tsayawa shi bai yi kasa ba ma na kuma ƙara mata shi yake sanan ga ba kuɗin sanan ga zafi ya dame mu ga ba wuta kuma a shiga ramadana a haka in ka je ka tambayi kankara ɗari da ishirin wai na tambayi kankara kuma yar kankanuwa to dan Allah in Ramadani ya zo ana wannan zafin kuma gari bai jika ba babu sanyi wallahi wallahi za a sha wahala to da dole mu gode wa Allah a wannan ruwa da ya fara zuwa kuma mu roki Allah kada ruwan ya tsaya ya sa har Ramadana mai ta samu wannan ruwa da ikon Allah abubuwa za a samu sauki saboda haka za a samu saukin zuciya za a samu saukin Ramadan da sauran su mamadin zafin ya zanto da yawa yanzu ku duba hatta irin ciyarwa da aka saba ana yi yanzu nake tambaya masallacin da ana ciyarwa yaya shirin bana aka ce wallahi gaba ɗaya abin da ake da shi dubu biyu da ɗan kaɗan sai buhun siga da aka samu da ku kafin wannan lokaci za ka ga abubuwan da ake da su a wannan masallaci yana da yawa daga mai kawo zoɓo mai kawo buhun kaza buhun kaza ana ciyarwa to har yanzu dubu biyu ne da ɗari da ɗari biyu da tamanin to kaga bana tero ma da shirza ka yi kuma terwa tana da amfani a waɗanda ba suna samu ta nemi su amfani kaga wannan musifa ce ma'ana talauci da babu kullum na karuwa abubuwa na matsi to duk ba na abu ne dai mu koma ga Allah mu sake tuba yadda ya mana ruwan nan Allah mun gode masa cewa ya Allah kuma muna sake roƙonka ka sauƙaƙa mana sannan 'yan kasuwa musulmai da ji tsoron Allah su rika nuna ramadaniya su rika nuna rahamaniya ta wannan addini wallahi wannan addini ba karya bane amma muna nuna wa Allah da duniya muna kuma nuna waɗanda ba musulmai ba cewa addinin nan fa da karya muke yi muna karya cewa watan rahama watan jin kai watan tausayi amma su kafirai ba sa gani a ƙasa cewa watan rahama ne lalle buhun shinkafa yadda ya tafi goma sha ɗin ne ya dawo dubu biyar ko alal akal ya dawo kuɗinsa na da dubu bakwai babban buhun a ce saboda ramadan kawai babban buhu ya koma dubu bakwai har na su ji wannan a rediyo suga ya dawo dubu biyar masara zai yanzu wajen dubu goma jama'a geran ma wajen ya dushe haka to matara yau ta taba kai a dubu goma ka sana to wallahi yanzu wajen dubu goma ce ka rika sauraron rahoton kasuwanni to matara ta kai shinkafa ana magana dubu goma sha yanzu yar gwamnatin ma sai wani da wani ta hausan ma mai kyan ma dubu ɗari bakwai kwano ɗaya takwas so <laughs> don Allah fi sabilillahi da me za a siya da audar Ramadan da me za a siya da wani kudin kaga akwai wahala da haka wallahi akwai wahala gaske idan muka da Ramadan a haka wallahi wani gidan ma ba za su rika samu abin bude bakin ba da haka mu shige shi da tuba mun roki Allah yadda ya tausaya mana ya mana wannan ruwa ya karba addu'ar mu gari ya fara dukuwa mu ci gaba da roƙon Allah don Allah baki ɗaya mu ba mu san bakin da Allah zai karɓa ku da matanmu da yaranmu da 'yan islamiyoyi da makarantun allo a yi ta roƙon Allah cewa wannan hali da muke ciki abin ya fi ƙarfin sau da haka kowa kuma ya rika jin cewa matsalan ni ne ba shugaban kasa bane kadai ba gwamna bane ni ne laifina ne saboda laifina ne kowa ya rika jin haka Allah in dai saboda ni ne na tuba a tosa yawa al'umma ya Allah kai mana rahama kada mu rika jin cewa ba laifin mu bane kowa ya rika jin laifi sa'an kuma mu tunkaru wannan wata ɗin ta hanyar duk da matsin da ake ciki yaya za a yi dai masu hali ɗin su taimaka ‘yan uwa a yi sadaka a yi kyauta ɗin gwargwado abin da ya sauwaka kada kada dan wani duk da hakan Allah ya rufa masa asiri ya rasa abin da zai tudin to wanda ya san yana cikin matsi yana cikin takura yana da iyalai ko yaya abin da Allah ya bashi ko gero ne kwano biyar kwano kaza shinkafa kwano biyu kwano uku abin da Allah ya hore a riƙa yi wallahi wallahi la yarhamullahu illa man yarham wa inna ma yarhamullahu wato ruhama. annabi ya ce Allah yana tausayin mai tausayi ne kawai Allah yana jin kan masu jin kai ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku jikan na kasa wanda ke sama ma zai jikan ku wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi hama, daga bayin Allah ma Allah yana tausayin masu tausayi ne to da ka in kana da tausayi kai ma Allah zai jikan ka zai tausaya maka akwai yara kanana akwai ainihin mata akwai kaza akwai na akwai mabukata da yawa to dan Allah wanda Allah ya rufa mishi asiri kar ya ganin aini ina da shi aini ba ni da matsalar yunwa na rantse da Allah akwai wanda muka yi waya da shi nace ya zo kawo ya same ni cewa kudin motar da zai zo ma wallahi ba shi da ita sai da na tare shi a bakin hanya na biya kudin motar yace to shi yanzu rabon da ya koshi fayuta ci guda yanzu ma inda abincin kamishi yace wallahi haka ya baro iyalansa rabon da ya ci abinci yace tun jiya da safe kuma ya zo da la'asar ne wallahi ya ce ya fi sati guda bai koshi ba ya ce babu ma abincin ba ta wannan musifa ce yace to ina ma fa da sana'a kenan ina ga wanda ba shi da sana'a kuma to da irin wannan tsadar a ce shinkafa ran ta sati ɗari takwas to kaga ba ƙaramin tashi hankali ba ne to Allah shine al-mustaqir mai yanke farashi mai daga shi mai saukar da shi akwai sanda farashi ya daga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah ghalas sa'iru farashi ya daga fasta irlana ka yanke mana farashi yace subhanallah inna Allah huwal musta'iru al kabidu al-basidu Allah shine al-musta'ir ma'ana al-musta'ir mai yanke farashi mai daga shi ko mai sako da shi shine al-kabidul mai dankewa mai ainihin wato shimfiɗa arziki to da ka lalle mu yawaita tuba da istighfari mu kuma jaddada yin aiki dan Allah Ta tabaraka ala, sa'anan mu shiga cikin watan da murna da farin ciki da jin daɗi mu rika jin cewa wata ɗin ne na rahama sosai kada mu rika kosawa da shi kada mu rika ganin batun rai ne ko watan bala'i muke kallon shi ko watan azabala mu rika kallon sa watan rahama watan jin daɗi watan duk wani albarka Allah ta'ala ya ambace shi da watan albarka inna anzalnahu fi lailatul qadr shahru ramadan allazi unzila fihi alquran ramadan to da ka murika marhaban da shi murika murika lale da shi nurahhibu hadha ash-shahr ahlan wa sahlan bi siyam ya habiban zarana fi kulli am marhaban shahr as-siyam haka magabata take أهلا وسهلا بسيام حبكم في طاعة المولى مرام to da haka suna lalai da zuwansu suna marhaban da zuwansu annabi ma yakan tara sahabai, ya mutu marhaban da zuwan ramadan sai hada ramadan kad atakum ga ramadan nan ya zo muku ya ne musu ya ne musu to idan to mu ma mu rika farin ciki Allah ya kalli zuciyar mu muna san abin da yake so in Allah ya da Allah zai ji kanmu zai mana rahma sa'annan kuma mu ɗauka cewa in ramadana ya zo za mu sake sabon shafi na sake mu'amalarmu da Allah na sake ainihin jaddada wato kyakkyawar mu'amala ga Allah da kyakkyawar mu'amala da bayin Allah da yin sulhu tare da Allah da kuma bayin Allah ta baraka wa ta'ala duka wannan yana cikin ayyuka da magabata suke cewa wane ne na bata da shi wane ne ba ma magana da shi mu yi sulhu saboda Ramadan ubangiji na me sulhu tare da shi ina saba masa na dawo mun shirya sana kuma mu yi Mun mu shirya abin da za mu rika yi da ramadan mu yi amfani da lokacin ramadan lokaci ne mai tsada lokaci ne da in ya tafi baka da tabbas mun sha faɗin wani magana duk shekara wani ramadanin ba da kai za a yi ba wannan ɗin ma baka da tabbas mutane nawa suka rasu waɗanda suka sani wanda wancan ramadanin mun yi da su bana kuma ba lalle ko ni ko kai mu riske shi ba kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min bayni ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahum al-maut wa sabaqaka ba'dahum hayyan fama aqraba al-qasi min ad-dani yace mutane nawa ka sani wanda tun yi azumi a wancan watan mimman sama fi salafin من بين أهل وجيران وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب الكافي من الداني ومؤجب في ثياب الإيد يقطعها فأصبحت في قد أصواب أكفاني ولك وتتمت wanda ramadana baya kuma da su akai to wataran mu ma muna so Allah ya maimaita ba zai maimaita ba wallahi wataran kana kabari to da haka wannan na daga cikin mai shiri minti ɗaya ta ramadan tana da ƙimar da ta fi minti ɗayan da muke ciki a yanzu duk da a gurin musulmi kowane lokaci yana da amfani yana da daraja Sama ramadan fursa ramadan wani opportunity ne wata dama Allah ya bamu ta mai amfani da ita mu kamo waɗanda suka yi shekaru masu ɗimbin yawa shi sa aka ba mu lailatul qadari aka ce khairun min alf shahr fi wata dubu shine ka shirya cewa ba zan bari fa minti ɗaya ta tafi a banza ba awa 24 in gani mun ce karatun qur'ani sauka nawa zan yi sallolin dare sallolin rana yawaita sadaka da duk abin da zai zamanto ya kusantar da kai ga Allah ko ruwan sanyi za ka rika saya ko wani rodo, ko wani kunin zaƙi kana sa ƙanƙara kana cewa kai masu sha kawai ina so ni ma Allah ya rubuta min na yi ka. mutum ya wannan shirin ko koko ne ko kunu ɗin ne da aka duk waɗannan abubuwa mutum ya shirya su na shirya albashi na na ware kaza zan kashe kaza a ramadan wannan ba nawa ne. kawai na sadaka ne don neman Allah ta'ala ya gafarta mana saboda aljam'u baina asiyami wa sadaqa suka ce haɗa azumi da sadaka yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya kan gafarta mutum a sai da Aisha radiyallahu anha aka ce in ta rasa abin sadaka har kayan daki ta take tewa dan Allah ka dibe da ake neman lada amma mu mun saba da ruwa mun saba da hat annabi ce hat Na ha rasulullah sallama an wa'adil banat wa man an wahas man an wahas so da ka al'ummar mu ba ta son bayarwa ba ta son miƙawa wanda al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ulu hannu na sama annabi yace yafi na ƙasa hannu na sama ya fi na ƙasa kullun ka rika zama mai hannu na sama hannu na sama annabi yace hiyal mu'ti ita ce mai bayarwa hannu na ƙasa ita ce mai karɓa to ya za ka zama mai bayarwa a koda yaushe to da ka don Allah mu dage mu shiri don mu amfani kanmu ne da kanmu to da haka lalle mu dage idan ramadana ya zo mai amfani da wannan dama to da haka waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi wa kanmu nasiha mu kuma sani cewa wata ne darajojinsa ba za su lasattu ba abubuwan da ubangiji ya bashi ba su da iyaka sannan daga cikin abubuwa da ya kamata mu kula da shi a cikin watan ramadan shine akwai ibadoji da akan yi a cikin watan ramadan mabambanta wani abin za ka iya wani abin ba za ka iya ba to abin da yadda ake so ka shagalta da wasu ibadoci amma dai imamu malik da manyan malamai kara karanta irin su a tibyanu fi adabi hamalatul qur'an babban abin da aka fito a ramadan shagaltuwa da alqur'ani ya fi komai daraja bayan sadaka da kake da azumin da kake wato lokacin ka ya rika tafiya wajen sauraron tafsiri da karatun alkur'ani kuma min al-mushaf ko ka haddace ka rika kallon qur'ani ana son yawan kallon qur'ani ka rika yawan rike qur'ani iya inda ka iya inda ma baka iya ba in zaka iya zuwa ka koya ka koya in ku Allah ta zaka iya karanta daga bakara hannasi to ka rika yawan sauka al-imam shafi yana sauka 60 a ramadan haka imam al-bukhari sauka 60 kaga kullun nawa ake kenan sauka biyu imamu maliku yakan ajiye duk wani darasi sai ce haza shaharu ramadan haza shaharul qur'an sai ya fuskanci qur'ani min al mushaf yana karanta shi daga takardun alqur'ani dole mi koyi da magabata fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ko ba za mu zama kamar su ba mu rika kamantawa a samu baqiyatu salaf sauran waɗanda suka ragowa daga cikin magabata to da haka da wannan nake jan hankalinmu nake kuma ƙare mana nasiha muna addu'a ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai da muka sani da wanda ba mu sani ba waɗanda ainihin wato suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ka ji kansu da rahma Alhaji Abubakar wanda ya rasu muna sake masa addu'a Allah gafarta mishi da sauran ƴan uwa waɗanda muka san su da wanda bamu san su ba duka Allah ya jikan su da rahma mu da muka rage da rai Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah ya sa mu tuba mu gyara kafin mu mutu Ubangiji Allah ya mana ƙarshe mai kyau kurakurai da muka yi a baya da zunubai iri-iri Allah ya gafarta mana Allah ya azurta mu tuba kafin mutuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani bawan Allah ne dai a tafaiti yana so zai yi aure tsakaninsa da wata kuma sun samu fahimtar juna a takaice tsakaninsu da yadda shi dai yana matuka son wannan aure kuma iyayen yarinyar suna son da auren amma mahaifinsa ne ya ce ya yi haƙuri ba yanzu zai yi auren ba sai ya je ya yi karatu na digiri ko kuma tun da yana da diploma ya fara neman aiki da diploma ta tukuna nan gaba na fata haka ne yake nufi ko ya dai dogon takarda ne to shi kuma da yake gani ya yanke dai zai tura ma'ana dai duk da mahaifinsa baya so saboda zai so ya rabu da wannan masoyiyar to ya riga ya yanke wa kansa hukunci na fata an gane a takaice yana neman shawara ne dai ya fi yi kuma in yadda zai tafi wannan karatu ko zai yi kaza dai ma'ana dai auren da kyar zai yi shi kuma ba zai iya rabuwa da ita ba to na farko dai in ka duba da kyau abu biyu za ka kalla magana ta gaskiya farko dai shi kansa auren da yana bukatar aikin yin da ko ko ma dai mahaifinka bai ce ba kai ma za ka yi kanka adalci kana bukatar aikin yin tunda ka tabbatar dai ba ka da aikin yin yanzu to kuma mahaifinka ya baka shawarar ka nemi aikin yi ko da da diploma ne to me laifin shi a ciki kana so ka yi ne kuma ya rike maka ita ko ka ya kake so ka ga mahaifin da ya hanya yake to da ka ni shawara ta idan wannan yarinya za ta iya haƙuri har ka samu aikin nan ko kai ma ka je kai wancan karatu din da kake fatan Allah ya da Allah ya taimake ka ka samu aiki da shi to ku yi haƙuri ku ɗaga lokacin auren idan su iyayenta sun ce lallai auren da ita za su yi kai kuma kana ganin ba za ka iya yi ba ko za ka iya yi a haka to akwai matsala kuma mahaifinka ya ce ka dakata da dai ba a yi auren ba su kuma biyayya a gare su wajibi ne akan wannan da ba wai hana ka suka yi kwata-kwata ba amma lokaci suka baka ko da ka karka yi amfani da wani jarabawar ɗan. da wani magana so ko kauna duk wannan soyayya ba ta karewa za a yi ta ko bayan shekara nawa ne mata suna nan kullum haihuwar su ake in wasan ba ta tafi akwai wata akwai wanda suka fi ta ma dan yana ta wani mai hankali ce mai kaza a ah, to babu wasu masu hankalin <laughs> ba za su kare ba da haka kai hakuri wallahi za a samu da tafi ta hankali ma da duk abin da kake nema dan Allah muna baka shawara ka hakura ka mika lamarin ga Allah Allah zai zaba maka mafi alheri ka bi shawarar iyayen naka za ta fi alheri insha Allah amma samun aikin yi din shine aula kai ma za ka fi jin daɗin auren da matan Allah ya samu da ku kuma ta ce za ta riƙe ka to shi kenan <laughs> wannan kuma yana karatun history ne a takaice kuma daga cikin research din da suke yi sukan je wasu makabartu domin yin research a kai su waɗansu makabarta to ko wasu makabarta ma suka je sai sun biya kuɗi za a basu su gani wasu kabubburan to wai me hukuncin biyan wannan kuɗi da za su idan sun je wannan makabarta domin su ga wannan makabarta a da abu ne da ya shafi karatu kuma research ne suke yi su ba sun bayani ne don ibada ko wani abu ba kamar suna so su je kabarin ce Usmanu ko wani abu kuma a ce ka'idar gurin ce ka biya wani kuɗi babu laifi su ba sun je ne da biyan kuɗi don ibada ba a wani research ne suke yi don ganin kabarin wani sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne babu laifi insha Allah ta'ala tunda ba sun je ne da niyyar ibada ba wannan kuma a takaice shi kuma ya ce yana neman admission ne a NDA wato kuma ya yi nasara a dukkanin jarabawan da suka yi amma kuma tikrina din da aka kira su lokacin azumi ne a tsakiyar azumi kuma tikrina din yana da tsauri wato dai akwai ayyuka na wahala tunda mutum da yake neman aikin soja za kuma dan sharrihe suka kira su cikin azumi sun san cewa musulmi za su sha wahala musulmi suka je wata yunwar da wahalar da kisiwa ba za ta basu ba na fata an gane to yana neman mafita ya za a yi zai iya shan azumin ne ko ko ya za a ya za yi da sauransu to na farko a matsayina na ɗan almajiri zan iya baka fatawa in daidai ne alhamdulillah amma duk da haka ka ci gaba da tambayar malamai fatawar da zan baka ta sigaji ne na farko tafiya ce za ka yi ba a garinku ba ne misali za ka je kaduna ne ina fata an gane idan ranar da za ku je za ka iya kasha azumi domin tafiya da duk irin abin da za a yi dama ka azumi a ranar saboda tafiyar da kai na fata an gane sana a matsayinka na matafi wanda ka je abin da muke so kuma ka sa kyakkyawan niyya a ranka me yasa kake so ka shiga wannan aiki dan ka taimaki Allah da manzansa ne da addini da al'ummarka ko ka dan wata manufa ne in akwai kyakkyawar manufa da addininka da al'ummarka dan azumi ba wani abu bane saboda irin wannan jihadi ma da zaka je kai na fata an gane saboda haka idan wannan aiki musulmi ba za ku same shi ba sai kun sha azumin wallahi ku sha azumi malam bakar kuma ya sha bada irin wannan fatawa idan ta taso musamman ga arna ga musulmi abu ne da ya shafi jihadi a shiga irin waɗannan ayyuka suka shirya muku kutun gwila don suna ganin ba za ku bar azumi don wannan ba malam bakar kuma irin wannan sai ce ku sha azumi Allah ya ga kyakkyawan niyyar ku kuma ku rama bayan sallah na fata an gane har lokacin irin waɗannan abubuwa wato ya sha ba da fatawa in an shirya zaɓe ko siyasa lokacin aikin haji musulmi duk za su gudu tafi aikin haji sai ce a fasa aikin hajji. ku tsaya ku zaɓi musulmi da zai kare mutuncin aikin hajji ya fi ku je ku yi aikin hajji. har sharri aka rika yi masa a lokacin a ce malam bakar gumi ya ce hajji siyasa ta fi sallah ya ce eh ya faɗa siyasa ta fi sallah ta fi aikin hajji ya maimaita Ya ce ba wani abu yake nufi ba ce shugabanci muke so mu samun na musulmi masu kyau yace kuka tafi aikin hajji aka baka zaɓar muku arni ce wata ran aikin hajji ma sai ya gagare ku kuma ya ce ina da rai da ikon Allah har ne ba zai shugabanci ba a sannan kuma har ya mutu bai ba abin da yake ta faɗa kenan masu sai yan a suka ta murguɗa abin ai malam ya ce siyasa ta fi sallah ya ce kaza ya ce kaza ba su fahimce shi bane wallahi ya fi su fahimtar addini Allah ya kiyaye wannan kuma a gurguje shi ma tun da lokaci yayi wato wani lokaci aka samu wani kamfani sai ya zo da wani abu kamar da sigar tata sai in ka sayi sabulu sinki ɗaya ne za a ce ka saya in ka saya akwai abin da za ka ci za ka iya cin talabijin ko rediyo ko wani abu na fata an gane wai me hukuncin wannan wani kamfani ya zo da shi gaskiyar lamari duk abin da yake akwai garari musulmi bai kamata ya shige shi ba duk abin da yake akwai alamun tata ko garari musulunci ya hana shigarsa abu ne na naira ɗari biyar za a ce ka siye shi amma kana sa rai wai da shi za ka ci wajen abin dubu biyar kuma ɗari biyar ka sai abin Ka ga kai ma kanka ana so ne a ja hankalinka a kone abu da ake so a yaudare ka da shi Ila sai ka je ka saya so nawa baka ci wannan abin ba wancan ma ya saya so nawa kuma wannan kamfanin sun fi ka wayo sun fi ka dabara abin da duk kake so ka cin ko ba lallai ka same shi ba da haka da abin da yake akwai garari kuma ba kai niyyar sayansa ba to musulmi bai kamata ya shiga irin wannan cinikin ba ba shi da wani amfani to da haka dai a ta gaskiya lokaci yayi waɗanda ainihin za mu yi amsa kenan wannan kuma yace ina so in yi azumi a cikin wannan watan gashi yayi rabi ban yi ba zan iya azumtar wasu kwanaki idan mutum yana da wata al'ada da yake azumtar litinin ko alhamis ya saba yana yi to ko da azumin nan ya wuce rabi zai iya yi hadisin da yace idan ta safa sha'banu fala sumu, in sha'banu yayi rabi kada ku yi azumi malamai suka ce ga wanda ba shi da al'adar azumi ma'ana in kai dama baka azumin nafila to annabi ya in ran in wannan watan yayi rabi to kar ka ce zaka tsiri yin wani azumi haka kawai amma in dama kana yin azumin ka ko ya kai saba'ar wata ko ya kai yau ake sa rai da wata sai ya dace da alhamis da ake yi to zaka iya yi kai baka shiga cikin wanda ya yi azumci yau mu shakki faƙar a sa'abal qasimi ba sallallahu alaihi wasallama wannan dai a takaice ne yan uwa za mu yi haƙuri subhanaka